Allah ya ƙara malam lafiya ya jikin hajiya amin ce tambaya ta malam hulɗa ta shiga tsakanina da abokina a inda na sayar masa da wani gida nawa kuma har ya bani kaso ashirin daga cikin kuɗin sai dai a yanzu na ga ya kasa cika min sauran kuɗin kuma na san matsala ce ta rayuwa yanzu sai muka yi yarjejeniya cewa zai rika bani wani adadi na abin da yake nomawa har ya kammala biyan kuɗin na wannan gida shin hakan ya halarta ganin cewa da kuɗi na na asali muka yi ciniki na gode Allah ya saka da alkhairi eh, <clears throat> na'am a wannan abin da yake kan ɗan'uwan abokin hulɗarka bashi ne a bashin kuɗi a shi ne wanda yake a kansa saboda haka sai maimakon ya biya kuɗi ya ce zai biya kayan noma to wannan nau'i ne na cinikin salam kenan an yi fas an ɓata wannan cinikin da cinikin salam to kuma tunda shi a karɓar wannan wannan kuɗi da yake hannunsa na bashi tamkar ya karɓi kuɗin cinikin salam ɗin ne saboda haka yana bin sai ya zama to maimakon yana bin sa bashin kuɗi yanzu yana bin sa bashin amfanin gona amma sharaɗi dole kamar yadda ƙa'ida cinikin salam take a ƙayyade abin da zai bayar idan alal misali abin da ya saura a kansa miliyan goma ne to sai ya faɗi iya tan nawa zai bashi na abin da yake nomawa kuma a ƙayyade lokaci kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man aslafa fi shay falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum duk wanda ya yi cinikin irin wannan na salami to ya yi a cikin awo sananne da nauyi sananne ya zuwa ga ajali sananne don kar a samu rigima wannan ba ta cikin surar addainu biddain don waɗansu sun hana ra'asu mali salam ya zamanto da yawa daga cikin malamai sun hana wato uwar kuɗin da ake cinikin salam da ita ta zamanto bashi a kan mutum kar ya zamanto wato shi mai kuɗi a shi mai cinikin salam yana bin bashi shi kuma wanda zai bayar da salam ɗin ana bin sa bashi amma nan jiha ɗaya ce babu daini biddain an fahimta babu bashi da bashi mai gida wanda aka sai gidansa shine yake bin bashi amma maimakon bashin kuɗi yanzu yana bin bashin amfanin gona ne ko amma shi wanda ya sai gida da ake bin sa bashi akwai bashin da yake bin mai gida yana bin sa wani bashi eh a ya riga ya karbi gidan ai har ma ya biya kashi ashirin cikin ɗari eh? ya riga ya karɓi gidan har ya biya kashi ashirin cikin ɗari saboda haka jihar bashin ɗaya ce shi wanda ya siya shi ne ake bi bashi sai dai yanzu maimakon kuɗi da ake bin sa bashi yanzu amfanin gona ake bin sa bashi saboda haka babu bashi da bashi babu addainu biddai surar da aka hana a cikin cinikin salon. da haka wannan tsari da suka yi ya halatta amma da wannan sharadi ba kawai a ce duk girbin da aka yi na shekara zai rinka biya har ya gama biya to an san girbin da za a yi a wannan shekarar ba a sani